a yayin da ake dakon ranar asabar sha hudu ga watan juli mai zuwa don gudanar da zaben gwamna a jihar ekiti hukumar zaɓe mai zaman kanta inec da bakin sakataren ta na mulki dr muslim omolake ya ce sun shirya wa zaben gwamnan a jihar ekiti we have deployed and sensitive materials to all the second local government uh, areas like biro gum uh, several forms and the uh, register of voters and all those we have trained them over 11,000 uh, eh, adult staff who are going to serve. Ta Muslim Omolake ya ce sun rarraba kayayyakin aiki a ƙananan hukumomi sha da ke jihar Ekiti kamar su GAM, takardun cikawa, rajistar masu zaɓe da dai sauran su. Kana sun horar da ma'aikatan wucin gadi sama da dubu goma waɗanda za su yi ayyukan zaɓen. Election is going to take place in uh, eh, 2,195 polling units. Dr. Omolake ya ce za a yi zaɓen a mazaɓu 2,195 ya ƙara da cewa hukumar zaɓe ba za ta yi mirsisi a zaɓen gwamnan na jihar Ekiti ba. Kana ya buƙaci jama'a da su zaɓi wanda suke so don hukumar zaɓen za ta yi sahihin zaɓe. A nashi jawabin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Abayomi Sogole ya ce 'yan sanda ba za su mara ma kowa kowa ba za su yi aiki na tabbatar da tsaro. The police will remain neutral, the police will not be partisan and the police will protect everybody willing to participate in the election. The police will protect your votes and make sure your vote counts. Alhaji Ibrahim Idris ya ce 'yan sanda za su tsaya a kan gaskiya, 'yan sanda ba za su sanya hannu a siyasa ba, 'yan sanda za su kare duk mai son ya jefa ƙuri'a, 'yan sanda za su su kare muku ƙuri'unku kuma ƙuri'unku su yi amfani. Feto janar na 'yan sandan Najeriya Idris ya yi gargaɗin korar duk wani jami'in 'yan sanda ya bar aikinsa ya yi shigar sharo ba shanu a cikin siyasa. Su ko 'yan siyasa irin su Chief Tayo Olatubosun na jam'iyyar APC da Mr. Jetin Adebayo na jam'iyyar PDP sun ce sun shirya wa zaɓen na gwamnan jihar Ekiti. We are very prepared. We as a party we are ready. Jami'an 'yan sanda guda sama da dubu talatin ne aka jibge a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro a lokacin zaɓen gwamnan kuma akwai wasu jami'an tsaro daga rundunonin soje, civil defense, custom, immigration da su ma aka kai a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.